Gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya sun ba da himma wajen samar da tsaro da kansu. Alamu na nuna cewa wataƙila za a samu sauƙin matsalar tsaro da ke addabar wasu yankuna a arewacin Najeriya, saboda wasu gwamnoni sun fara nunawa da gaske za su yi wannan aikin. Wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin Wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ƙaddamar da wani kwamiti wanda zai bayar da shawara yadda za a kafa rundunar tsaron al'umma. Kwanaki ƙalilan bayan da gwamnatin jihar Katsina ta ƙaddamar da irin wannan runduna. ‘Yan Najeriya sun sha kokawa a kan yadda matsalar rashin tsaro ke addabar yankunansu tsawon shekara da shekaru. duk da matakan da hukumomi suke cewa suna ɗauka. Yanzu wani mataki mai iya ƙarfafa gwiwa da gwamnatocin Arewa suka soma ɗauka shi ne na kafa rundunar samar da tsaro ga al'umma, kamar yadda gwamnatin jihar Katsina ta ƙaddamar da ita a makon da ya gabata. Ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta biyo sahun jihar Katsina inda ta ƙaddamar da wannan gwamnati. da zai ina ta ƙaddamar da wannan kwamiti da zai bayar da shawara a kan yadda za a samar da rundunar tsaro ga al'umma. Wannan jihar Sokoto Ahmad Ali Sokoto ya ce wannan wata matsaya ce da gwamnonin jihohin da matsalar tsaro ta fi shafa suka cimma a yayin wani amfani da al'ummomin jihohi domin samar da tsaro na jama'a kuma su sha alwashin aiwatar da shirin da gaske. Wannan lamarin da ya yi masa na lamuran tsaro na ganin abu ne mai kyau kuma yunƙuri ne wanda ke iya ƙarfafa gwiwa ga jami'an tsaro wanda su ma sun soma nuna tasu bajintar a wurare da dama kamar yadda suka halaka gwamman 'yan bindiga a wasu tagwayen hare-hare da suka kai a makon jiya a tsakanin jihohin Zamfara da kuma Kebbi. Dakta ya Getso masani ne akan harkar tsaro a Najeriya ya ce kuma wannan ya zama wani ƙalubale ga jami'an tsaron Najeriya. Na ƙara jajircewa duk da yake su ma suna iyakacin ƙoƙarinsu kuma suna aiki ne cikin mawuyacin yanayi. Baya ga jihar Katsina ta ƙaddamar da rundunar a jihar ta, ita ma jihar Sokoto ta ƙaddamar da wannan kwamiti na samarwa, ita ma jihar Zamfara ta yi nisa tuni wurin shirye-shiryen kafa wannan kwamiti. Saboda haka a cewar masana tsaro dole ne jami'an da aka ɗauka aiki dama kansu da gwamnatocinsu su rika aiki dole ne su dinga aiki tare. Dole ne jami'an da aka ɗauka 'yan sintiri da kuma jami'an gwamnati dole ne su dinga aiki tare suna tuntuɓar juna domin sanin halin da ake ciki a kowane lokaci. Wannan lamari dai ya iya Wannan lamari dai a iya cewa ya zo lokacin da da al'umma ke sa, musamman ma duba da kalaman shugaban kwamitin Kanar Garba Moyi Isa mai ritaya. Wannan mataki dai da yawa daga cikin al'ummomin da ke ƙauyukan da abin ya shafa, a fatan ganin an ɗauki kuma ana yi da gaske, sannan kuma an samu nasarar samun tsaron kamar yadda aka buƙata. Za ku iya tunawa dai a makon da ya gabata ne dai. Gwamna duk raɗa ya gabatar da ‘yan sintiri inda ya tabbatar da ba su gudunmawa ɗari bisa ɗari, mudin za su yi aiki kafaɗa-kafaɗa tare da shi, gami da albashin cewa mudin yana raye, tabbas babu wani ɗan Katsina da zai kuka a matsalar tsaro. Duk Dukwaraddan na wannan jawabi ne a yayin zantawarsa da manema labarai, da har ya albashin cewa zai iya ba da rayuwarsa domin ganin ya ceto al'ummarsa. Har duk Dukwaradda gwamnan Katsina ya yi wani jawabi mai ratsa zuciya wanda yake tabbatarwa da cewa ina da raina da kuma lafiyata to muddin ina raye ba zan bari wani ɗan ta ya cutu ba. Abin takaici ne a gani kamar mu a ce muna zaune kuma muna aiwatar da wani abu wanda bai dace ba. Madadin mu tashi haikan mu ba wa al'umma tsaro sai muka zuba ido a tunaninmu wayannan mahukuntan su ne za su ba mu. su ma suna iya nasu ƙoƙarin to amma fa ya kamata mu ma mu tallafa musu duba da yanda harkar tsaro ta lalace ya sa muka gani dacewar waro wasu daga cikin al'umma kuma mafi yawanci wayanda muka waro ɗin wannan al'amari su ya fi shafa ɗari bisa ɗari domin kuwa tun kafin a basu wannan aiki na sintiri suke gudanar da ayyukansu a ƙauyukansu kuma suna baiwa al'ummar su tsaro bisa ɗari ɗari bisa ɗari suke baiwa al'ummarsu tsaro. Wannan hoɓɓasa tasu ce ta sa muka ga ya dace mu ɗauko su domin mu taimaka musu, mu ƙarfafa musu gwiwa game da ba su alawus. Duk da halin matsin tattalin arziki da ake ciki, Ikwarɗa ya yi alkawarin ɗaukar mafi ƙarancin albashi domin baiwa 'yan sintirin albashi. Ita ma maƙociyarta ta Sokoto ta yi wannan shiri tsaf domin kuwa a yanzu nisa shiri ya yi nisa Mun gabatar da wannan ƙudiri. Haka ma Zamfara ita ma shiri tuni ya yi nisa kawai jira ake a ƙaddamar da wa'annan 'yan sintiri. Za ku iya tunawa dai jihar Sokoto, Zamfara, Katsina da kuma Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya wanda ke fama da matsalar tsaro musamman mata ta ɓangaren 'yan bindiga. ɓarayin shanu da kuma ɓarayin mutane domin karɓar kuɗin fansa. Sai dai za a iya cewa wannan mataki da gwamnonin suka ɗauka ka iya zama cikas ga ayyukan 'yan da ƙayar bayan. Da dai wannan al'amari tabbas mahukunta da kuma sojojin Najeriya suna iya ƙoƙarinsu domin ganin sun tabbatar da tsaro da zaman lafiya a faɗin tarayyar Najeriya. Domin kuwa ko a makon da ya gabata rundunar sojojin Najeriya ƙarƙashin hadarin operation hadarin daji ta ƙaddamar da wani samame inda ta halaka dubban 'yan bindiga da har yanzu ba a tantance su ba game da kwato wasu wayanda aka yi garkuwa da su duk dai a cikin wata ɗaya da muke ciki sai dai ayyukan 'yan bindiga na ƙara ƙwami game da canza salo na sace 'yan makaranta ɗalibai musamman ma mata a gidajen kwanan su ko da ba a cikin makaranta ba za ku tuna an kore wasu ɗalibai haka zalika an ƙara wasu kore wasu ɗalibai a birnin gusau bayan kore wa'yansu na baya da akai sai dai an samu nasarar ceto wasu daga cikin ɗaliban da aka kore duk da dai wannan alƙalami duk da dai wannan da suke fitowa daga jihohin arewa maso yammacin najeriya gwamnonin sun tashi haikan kuma sun yi hoɓɓasa gunin cewa sun baiwa al'ummarsu tsaro Tabbas dai wannan al'umma da aka ɗauka ta rundunar sa kai za su taimaka matuƙa gaya wurin kawo ƙarshen 'yan bindiga musamman ma a arewacin Najeriya. Za ku iya tunawa dai irin wannan salo jihar Maiduguri ta ɗauka kuma a yanzu aka samu sauƙi ɗari bisa ɗari kan yaƙi da 'yan Boko Haram da kuma ƙungiyar ISWAP da ake yi a yankin.